mai shari'a taiwo taiwo ya ba da misali da sashi na 27 na tsarin mulkin najeriya bisa wannan bukata to sai dai ya ce dalilan da hukumar tsaro ta farin kayan ta najeriya ta bayar na zargin Mr. Shaware da aikata ta'addanci ta hanyar ƙoƙarin da rikici wanda zai iya yiwuwar tarwatsa yanayin zaman lafiyan jama'a. Ya ce yiwuwa a shari'a kalma ce mai harshen damo. Kuma wannan laifi yana nan fa a matsayin zargi ne, don haka ya dai amince hukumar ta ci gaba da tsare shi na tsawon kwanaki 45 farawa daga alhamis din nan zuwa ga 21 ga watan satumba mai zuwa in ba su kammala bincike ba kotu za ta iya ƙara masu wani wa'adin ɗaya daga cikin lauyan da ke kare mr omolaye shaware da bai so in ambaci sunansa ba ya shaida ma murtaninsu ga hukuncin da kotun ta yi the court exercises discretion based on ce kotu ta yi abin da ta ga ya dace ne bisa ga shaidun da aka gabatar mata domin ai ta bayyana a hukuncin cewa akwai sikelin yin adalci amma ba ta da wani abu daga bangaren wanda ake kara da zai ba ta damar daidaita lamurran domin bukata ce daga bangare guda don haka ba za mu ga laifin kotu ba amma dai ni a ra'ayina muna ganin babu wani dalili na tsare shi har na tsawon kwanaki arba'in da biyar, domin ai ba shawara ne kadai ya taba kiran a yi juyin juya hali a najeriya ba akwai mutane da yawa da suka yi wannan da yawansu suna a cikin gwamnatin nan da ke ci yanzu ba wani daga hukumar dss da ya kama su don sun ce a yi juyin juya hali no dss came for these persons when they called for revolution lauyan hukumar tsaro ta farin kaya jiwo abaduwa wanda shine ke tuhuman wanda ake zargi ya yi kememe ya ki cewa uffan bisa dalilai cewa su ba sa magana da 'yan jaridu har zuwa wannan lokaci dai ba a ma gabatar da Mr. Shawari a gaban kotu ba balle a yi maganar fara shari'ar. Tuni masu fafutuka ta neman juyin juya hali suka mai da murtani tare da cewa ba su yarda da wannan hukunci ba. Comrade Bako Abdul ya bayyana man cewa. to a wannan shari'ar da aka zo yau aka yi na shi shawore kotu ta ki ta ba da bailin shi ta ce za ta rike shi na kwana biyar. to wannan ra'ayin shi ne ko da ba ta yi daidai da ra'ayin gwamnati ba ya kamata a ba shi beli don abin da ya yi ba abin da za ce ba za a iya ba shi beli ba ganin matsayin da suka ɗauka ko suna tunanin ƙalubalantar wannan hukunci na kotu a yanzu har ila yau ga ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Mr. Shaware. ya ce gare mu mu da ke fafutukar kare haƙƙin jama'a babu shakka muna tunanin ɗaukaka ƙara duka abubuwa ne da aka bayyana su bisa zargi kawai ni a ra'ayina ina ganin wannan mataki ne don kawai a samu hanyar ci gaba da tsare shi to find a way of holding him. a yayin kungiyoyin kare haƙƙin jama'a ke ci gaba da Allah wadai da kame masu zanga-zangar juyin juya hali a Najeriya. Ita kuwa gwamnatin ƙasar na yaba wa ɗimbin 'yan Najeriya da ta ce sun yi watsi da wannan kira. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.